Amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ku ‘yan uwa, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tasha tamu ta zumuncin mu TV mai albarka. A wannan lokaci ‘yan uwa wannan tasha mai albarka za ta kawo muku ci gaba da karatun Ashifa wanda shahararren bijimin malamin nan namu malamin addinin Musulunci nan limamin masallacin Najeriya na Abuja wato a shek Profeso Ibrahim Ahmad Makari yake gabatarwa, wanda littafi ne yake da yake bayani akan kan darajoji darajojin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama da yace ya kamata a girmama shi Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama. Insha Allah ku fi mu wannan albarka don cin wannan karatu. ayi sauraro da kallo lafiya.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 وقال جعفر بن محمد علم الله تعالى عجز خلقه عن طاعته فعرفهم ذلك لكي يعلموا أنهم لا ينالون الصفو من خدمته فأقام بينه وبينهم مخلوقا من جنسهم في الصورة ألبسه من نعته الرأفة والرحمة وأخرجه إلى الخلق سفيرا صادقا وجعل طاعته طاعته وموافقته موافقته فقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين واتنيتي الله سبحانه وتعالى كما يفعل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله يتي الله بأيكوك يا رسول الله sai rahama ga dukkan talikai watan kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga dukkan waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a dalilin wannan malamai suka ce duk abin da ka gani a cikin shari'ar musulunci ina yawan maimaita maganan Ibnu qayyim al-jawziya da yake cewa ash-shari'atu rahmatun kulluha wa adlun kulluha wa hikmatun kulluha fa kullu shay'in kharaja anil adli ila al-jawr ko min al-adli ila al-jawr wa min ar-rahmati ila diddiha wa min al-maslahati ila al-mafsada wa min al-hikmati ila al-abath falaysa min shar'i Allah shari'an nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu addinin musulunci nan dukkanta rahama ce dukkanta adalci ce dukkanta hikima ne duk abin da ka gan shi ya fita daga rahama zuwa diddin rahama shine rashin tausayi da rashin jin kai ya fita daga adalci zuwa zalunci ya fita daga maslaha zuwa mafsada ya fita daga hikima zuwa shirme to ba shari'an Allah ba ne ƙoƙarin fassara ka san shi alƙur'ani da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mutane ne suke ƙoƙarin fahimtansu to cikin ƙoƙarin fahimta musamman alƙur'ani mai girma cikin ƙoƙarin fahimtar mutane da wannan alƙur'anin to dole za a sami wani kaso na shi mutumin malamin wani kaso na fahimtansa da zai faɗi ko zai sauke shine malamai suke kiran abin aliyatu tanzil ya ake sauke wannan nassin ya muke aikatawa nassin dai guda ɗaya ne alƙur'anin sunan manzan Allah sallallahu guda ɗaya ne amma ya ya ɗan adam yake aikata su wani lokaci shi ne kamar yadda za ka ji ana ta faɗa sai mutum ya kabbara ya auka wa musulmai ya kashe kansa ya kashe su ya shahadantar da su da sunan kuma wai yana da'awan alƙur'ani ne ya koya masa ya yi wannan abin misali ko ko wanda ba musulmi ba ana zaman lafiya ba a halin shi halin yaƙi hukuncinsa daban ne kamar yadda muka sani an ce ana cikin hali na yaƙi wannan hukunci ne daban amma yaƙin nan istisna ne ba asali ba ne a addini addini ba son yaƙi yake yi ba shi yasa ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai mashi izini da yayi yaƙi abin da ya ga masa shine uzina lil ladzina yuqataluna an yi wa waɗanda ake yaƙa tunda an yaƙe ku ba inda za a yi sai ku kare kanku uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim qadir saboda haka a asali a cikin rayuwar ɗan adam shine aminci asali shine zaman lafiya asali shine jinƙai asali shine tausayi duk abin da ya fita daga wannan shi yasa duk inda kaga shari'an Allah malamai suna cewa a ka'ida akwai abubuwan da ake cewa al-maqasid al-kubra ko al-kulliyat ko maqasidush shar' amma waɗannan makasid ɗin gaba ɗaya za a yi ta rarrage maka su har wasu malamai su kai su ce maka addini yana da maksadi guda ɗaya ne kawai shine rahma watan duk sauran waɗannan makasid ɗin sunansu kulliyat ne amma duk su ma za a yi tattara su cikin maksadi ɗaya shine rahma duk inda ga, duk inda kaga abubuwa guda biyu to in baka san matsayin musulunci ba ka nemi wanda yake da rahama a cikinsa ko ya fi rahama a cikinsa to wannan shine karantarwan addinin musulunci sai dai ita rahama zai yi dan adam ba zai gane ta ba mutum ya yi kisa sai a zo a ce za a yi mashi hukuncin kisa a zahirin wannan lokacin da za a yi masa hukuncin kisa shi wannan wani zai iya ganin kamar ba a yi jin kai ba da a kyale shi wani kuma a kashe biyu a kashe ɗaya kawai ko tunda in an kashe shi ba dawo da wanda ya kashe za a yi ba to amma rahama ne ga sauran mutanen da wannan mutumin da aka kyale da bai kashe ba zai iya amfani da wannan daman ya ci gaba da yi tunda da ya san ba abin da zai faru da shi saboda haka maimakon a yi rahama ga ɗaya ne sai aka yi rahama ga miliyoyi wanda rahama gare su zai zama har shi gare shi shi kansa rahama ne domin in ya tuna in yayi za a yi masa sai ya kame daga yi to saboda haka dai addinin musulunci a gabaɗayansa rahma ne shari'an Allah gabaɗayansa rahma ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai aiko shi ba sai dan ya zama rahma ga dukkan halitta har da waɗanda suke ba musulmi ba har da kowa da kowa domin ita rahmar nan kala-kala ne rahmatul hidaya ɗaya ce daga cikin rahmar Allah subhanahu wa ta'ala rahamar Allah subhanahu ta'ala ne shiryar da bawa zuwa ga shiriya zuwa ga musulunci zuwa ga abin da Allah ya yarda da shi zuwa ga ɗaya ne daga cikin rahamar Allah Allah yana da nau'o'in rahama da yawa sai shi ɗan adam ɗin ya ga wanda yake cikin ibtila zai gane irin rahamar da Allah ya masa sannan mujarradin ba malamai suna gaya mana daga cikin jinkan Allah ga bawa a cikin sabo ba sananniyar magana ce ko a ce a cikin daga cikin rahman Allah da jin kansa gare mu lokacin da muke saba masa ba lokacin da muke biyayya ko muke kamanta abin da ya umarne shi ba lokacin da muke saba masa muke masa laifi daga cikin sa gare mu shine da ya ara mana rayuwa da lafiya har muke aikata wannan abin sabon Allah kowane iri in Allah ya so sai ya kwace rayuwan da lafiyan ya hana ka daman ma'aikatawa sannan bayan ya ara maka rayuwa da lafiya sannan ya baka ikon aikata barnan laifin inda ya so sai ya hana ka sannan lokacin da mutum yake aikata laifin Allah ya suturta shi ya rufa mashi asiri inda ya so sai Allah subhanahu ta'ala ya fallasa shi sannan bayan ya gama aikata laifin Allah ya jinkirta masa ya bashi dama na lokaci bai ɗauki ransa yana gamawa bai zama ƙarshen aikinsa saɓan Allah Allah ya jinkirta masa lokaci sannan bayan Allah ya jinkirta masa lokaci ya ba shi aron lokaci ya ƙaru to duka dai mun san kisan mala'ikan a masu rubuta zunubi da biyayya ko na hadisin da zai rika cewa mai rubuta laifi yana cewa ka bani dama in rubuta mai rubuta tsa'a yana cewa a ka jira mai yuyuwa ya tuba Allah ya yafe masa yana ka bani dama in rubuta yana a'a ka jira mai yuyuwa ya tuba Allah ya yafe masa haka za a yi ta yi sannan na biyun karshe don ba na karshe ba ne Allah subhanahu wa ta'ala maka ilhaman tuban ya yarda ya shiryar da kai zuwa ga tuba inda Allah ya so sai ya kama halshen ya kama zuciyan irin wanda Allah ya ce khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ko in Allah subhanahu wataala ya so sai ya rufe zukatan amma Allah subhanahu wataala bai haka ba sai ya ba shi dama ya shiryar da shi zuwa ga tuban to da ya tuban kuma Allah bai tsaya a nan ba inda ya so sai ya zama share laifin za a yi a'a sai Allah ya ce to a maida saban Allah laifin nashi a mayar lada maimakon a rubuta mashi sayya'a sai a rubuta masa kyakkyawan aiki to wannan daga cikin minanullahi daga cikin baiwan Allah ga bawa a lokacin da yake saba wa Allah shi yasa al busiri yake fadin ya nafsu la taqnati min zallatin azumat ko innal kaba'ira fil ghufrani kallaman la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabi al-isyani fil qisami idan Allah subhanahu ya tashi raba rahma wannan rahmar sai ya ce to kowa a bashi gwargwadon bukatansa ko sai ce kowa a bashi gwargwadon bukatansa mai babban laifi sai a bashi babban rahama ko Allah rahmata rabbi hina yaksimuha tati ala hasabil isyani mai babban laifi sai a ce a bashi babban rahama mai karamin laifi kuma sai ya sami rahamar da bata kai wannan ba to ina kake da mutumin da ya sami babban rahama irin wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi yake gaya mana a ingantaccen hadisi yace bawa ya laifi yace Allah ka yafe mu sai Allah ya ce wa mala'ikunsa aznaba abdi wa alima anna lahu rabban yagfiru zunuba wa ya ya'khudhu bi-dhanbi fashhadu anni qad ghafartu lahu ce bawa na yi laifi amma ya san yana da ubangijin wanda yake yafe laifi kuma ya ɗauke laifin tsara ku shaida na yafe masa ya ƙara yin laifi Allah ya ƙara faɗin haka cikin mala'ikunsa ya ƙara yin laifi Allah ya ƙara faɗin haka a na hudu na uku ko na hudu sai Allah subhanahu ala ya ce kai tun da na ya san yana da ubangijin da yake gafarta laifi to ya je ya aikata duk ma abin da ya so na yafi wannan shi ne faɗi da si'ar rahmar Allah Abin da ba ta so kawai ɗaya shine amincewa Ba wa ya ce ai tun da Allah ghafurur rahimun ne bari in je in aikata abin da na ga dama bari in je in aikata masha'a to shi ke nan lamari ya lalace Allah ubangiji ya gyara mana saboda da ala kulli halin almanzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce ya aiko shi ne jin kai ga dukkan talikai ga dukkan halittan Allah subhanahu wa ta'ala sawa'un tarikan nan sun sani ko ba su sani ba jin kai ne gare su da yawa daga mutane su ce a ah, to gashi kuma an ce jin kai amma kuma sai ga shari'ar musulunci ta shar'anta a sami dabba a yanka ina rahamar wadda ke mun sani yadda manzan Allah sallallahu ya koyar da jinkan dabba a lokacin da ake yanka ta to amma rahamar inda take shine dabbobi ne guda biyu ɗaya sharif a wajen Allah shine ɗan adam ɗaya koma baya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya wa maɗaukakin wannan koma bayan ya zama abin da wannan maɗaukakin zai ci domin ginuwan jikinsa domin lafiyansa saboda rayuwan maɗaukaki ɗin saboda shi kan shi rago ko dabba ɗan adam ya zama ya koma sashin ginin jikin ɗan adam bai fi masa ba so ala kulle halin dai wato dukkan abin da kai na halitta bayan maganan tausayi da jin kai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar a lokacin da ake har yanka dabba din da ake yanka ta to dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama rahma ne ga dukkan halitta ga dukkan talikai wannan kuma misalai a cikin wannan a ka ɗauki dukkan rayuwarsa sallallahu alaihi wa sallam misali ne manzo Allah sallallahu alaihi sallama shine fa annabin da la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sallallahu alaihi wa sallam mace ce ba yahudiya ba yahudiya ta sanya guba guba a cikin nama don ta yi wa manzan Allah sallama sammu ta shahadantar da shi ba yahudiya ta sanya guba a abinci don ta shahadantar da manzan Allah sallama amma abin da mafi yawan almajiran ilimi ba su tambaya wayya aka kare da ita bayan ta faɗi ta yi itirafi cewan ga abin da ya sa ta yi ta yi ne don ta san in manzan ne ta san Allah zai kare shi in kuma ba manzan bane shi kenan a huta daga shi ai nan malaman tarihi yawanci suke tsaya sai mene ka sanya kowane makhluki a wajen wannan a wannan wajen kai tunanin in shi ne wani mataki zai ɗauka kuma ka tuna fa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci nama bayan ya ci ya ce ya ji naman na faɗa masa akwai guba a cikinsa amma me yi faru da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a kyale ta kada a yi mata komai kuma sallallahu alaihi wa alihi wasallam Zainab al-Yahudiyya ko ta Khaibar katina Ghauraf ibn Harith da takobi ya zo wajen manzan Allah sallallahu ya ɗaga amma ƙarshen dai labarin hadisin dai sai gashi a zaune a gefe ga takobi a can manzan Allah sallallahu yana ba da labarin ga abin da ya kawo shi ne aka yi masa babu to ire-iren waɗannan ire-iren waɗannan a tarihin musulunci a ba za su ƙidayu ba wanda kowane irin aza sun yi ilhaƙin shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma rahamarsa ta ƙi sai ta tausaya musu sai ta jikansu sallallahu alaihi wa wasallam illa rahmatan lil alami jin kai ne da dukkan talikai wanda wannan rahmar da wannan jin kan sa yake cewa حديث إنه لا يغان على قلبك وإني لا أستغفر الله في اليوم سبعين مرة صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر محمد بن طاهر محمد بن طاهر الإشبيلي كنا محمد ابن طاهر يا كما تأكوي ألف كافٍ بعد ديون ديوانشن طبعات بأصابة سبوا بابا سني طاهر ثم محمد بن أحمد ابن محمد ابن طاهر زين الله زين الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بزينة الرحمة عند الله سبحانه وتعالى كي واتو قاوتا كوني abin da Allah ya halitta da abin da yake kawata shi da shi wani a kawata shi da kyawun fuska wani a ƙawata shi da kyawun kama na halitta wani a ƙawata shi da abubuwa mabambanta to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kyawun rahma Allah ya zayyana shi fakana kaunuhu rahmatan sai ya zama shi kanshi kasancewan shi kasancewansa kawai shi kansa kasancewansa ba kawai ba shi kansa kasancewansa rahama ne sallallahu alaihi wa sallam ga dukkan halitta mun san abubuwan da suka karka faruwa saboda samuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mun san irin yalwan arziki da al'umma ta samu mun san abubuwa ka tuna mahaifansa sallallahu alaihi wa sallam sahara ne lokacin da annabi ibrahim ya kawo hajar da ɗanta isma'il ya aje a wajen abin da ya gaya wa Allah ma inni askantu min dhurriyyati bi wadin ghairi bi zar'in inda baitikal muharram wadin ghairi zi zar sahara ne gabas da yamma kudu da arewa tarin ƙasan sahara ne kawai sai duwatsu amma sai gashi yanzu duk duniya ina yawan faɗin wannan duk duniya ba inda ake zuwa a yi tsarabar ruwa ruwa ruwa ruwan wajen a rika ɗaukan shi ana tafiya da shi duniya duniya sahara fa sahara kahla inda babu ruwa ba alamar ruwa amma ba inda ake zuwa ana sayan ruwa da daraja ana tsaraban shi kamar wannan sahara saboda albarkan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam to ta kowace fuska dai zaka ga wannan rahmar tasa tana tana tijalli wato tana tana bayyana a cikin duk da duk da da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe idanunsu daga riskan wannan garin Madina kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ta zaunuwa ruwan baya shawuwa na garin irin gari ne wanda kaman a ce misali ruwan in mutane sun sha amma manzan Allah sallallahu yana zuwa sai garin tafi kowace gari daɗi a duniya gaba ɗaya tafi kowane gari daɗi tafi kowane gari ni'ima da aminci saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam. to shi ne kana kaunuhu rahmatan ne. sallallahu alaihi wa sallam. ba inda mu'mini yake samun sakina a duniya gaba ɗaya kamar ya gan shi gashi gashin bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake da inda ya fi jin daɗi ba nan ba to yana da matsala a tare da shi cikin imaninsa ba inda yake ma mu'mini daɗi kamar ya ji gashi ga barihin manzan Allah gashi ga raudon manzan Allah nan ne kaɗai kake zuwa sai ka ji kowace damuwa ta ɗauki sai ka ji ka yanda ya faɗa bai na baiti wa minbari raudatun min riyadul janna sai ka ji ka ga kanan a cikin aljanna yanzu duk wani waje ba nan ba koma bayan nan wajen ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jami'u shama'ilihi wa sifatihi rahmatan alal khalq kuma dukkan ɗabi'u halayensa wata an ce shama'il su ne ɗabi'u wanda ido baya ganin su ɗabi'u ne halaye ne inbuilt halaye tausayi jinkai karamci waɗannan ɗabi'un gaskiya waɗannan ɗabi'un na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda muka san shi da su sallallahu alaihi wasallam wanda sallallahu alaihi wa wasallam kai sallallahu alaihi wasallam ah wanda ba ba abin da bai kunsa ba mun faɗa shekaran jiya a nan wajen har kafirai a wajen yaƙi tausayinsu ake ji kar a rasa masu shan ruwa a bar su su ma su sha ruwan a dai yaƙi kar a hana su su sha ruwa su sami ruwan da za su sha kafirin da aka zo ya zo ya yaƙi manzan Allah sallallahu ya yaƙi musulmai amma ana tausayinsa kar a rasar masa da ruwan da zai sha sallallahu alaihi wa sallam to ina ne kuma kimma gaba da wannan wa sifatihi haka duka sifofinsa rahmatan alal khalq gaba ɗayansu rahma ne ga dukkan halittu faman asabahu shay'un min rahmatihi fa huwa naji fid darain wato a nan wajen rahmatihi da yake nufi rahmatul hidaya ne in ba haka ba ba wanda wata rahmar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta shafe shi ba kowane abin da Allah ya halitta ya sami rabo daga cikin rahamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa wani sahibul hal da ya kalli girman makamin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da rahamarsa sai ya ce rahamar manzan Allah ta kai ma har wuta ma a lahira shi a irin nashi tasawwur din Allah ba zai azabtar da kowa ba so da girman rahamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma shi ma azabtarwar ana azabtar da wanda za a azabtar ne ai saboda bijirewa manzan Allah sallallahu alaihi wa bijire masanda suka yi kuma daga cikin rahama ai shi mu'mini daga cikin ƙarin jin daɗin rahamar Allah mu'mini wanda ya bi Allah ya ga wanda ya kafirce ya bijire wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mashi ukubar ta ta tace da bijirewarsa wannan zai ƙara faranta wa mu'mini kuma rai ko ba kai wanda ya cutar da kai ba wanda ya cutar da kai kan wannan ai kana neman masa gafara da rahma amma wanda ya bijire wa Allah ya bijire wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin karar jin daɗin zuciyar mu'mini shine ya ga Allah yana azabtar da wannan aya ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi sallam in aka cutar da janabin manzan Allah sallallahu alaihi sallam to abinda Allah yake yi da a zuciyar shi ya hana shi imani ya hana shi imani Allah ya fi yana son tuban bawansa yana son shiryan bawansa kamar na kisan wancan da dabbansa da abincinsa ya bace ko da ruwansa da komai to amma lallahu afrahu bi taubati abdihi amma wannan in aka cutar da janabin manzan Allah sallallahu alaihi sai Allah ya shiga tsakanin mutumin da shirya sai ya mutu kafir shi yasa waɗannan mutanen wanda suke abin da suka yi na na na na wannan salaja zur din duk dai an san kissan da na Fatima ta zo wani riwaya aka ce sayyidina Abubakar wasu kuma suka ce hadisai biyu daban-daban ne amma dai a na na Fatima ta zo ta cire abis sallallahu alaihi wa sallam me abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi sunan su da ya addu'a gare su ya Allah alaika ya Allah alaika biwa ne a ƙarshe dukkansu sai da aka kashe su a badar waɗannan mutanen haka sauran wanda suka cutar da janabin manzan Allah sallallahu alaihi duk da an zo wajen fatu makkata amma sai na rasulullah sallallahu alaihi ya ce a'a wane da wane da wane ko da an gansu sun lulluɓa da rigan ka'aba a ciro su a kashe su saboda abin da suka yi a janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to Allah subhanahu wataala baya sassauci idan abu ya shafi janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka yi rashin ladabi kuma in ka duba alqur'ani gaba daya ka duba sunna to in ka ga wato Allah baya fusata amma fusata da ma'anar fusata din mun san dai wannan ka'idar ba wani sai an dinga maimaita mana ba to in ka ga fushin Allah subhanahu wataala to za ka samu an taɓa janabin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam an yi wani abu ne na rashin ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar dai yadda shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake shi kam duk abin da za ka yi masa ba laifi ba ne tsakaninka da shi in ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fusata lamarin Allah aka taɓa in ko mutum ya gane Allah ko kaman kaman kaman hadisin Jabir ɗin can ko na mutumin da ya zo a ya yi abin da ya naso al'adam amma tun da dai ya ce a min malillahi lazi a taka ko ya faɗi wata magana ƙari a kan wannan amma menene manzan Allah salasalan cewa yake a tsohu a tsohu ko kana nabi salasalan kuntu amshi hadwan nabi salasalan aka makala wa alaihi burdun ghalidhun najraniyul hashiya falahiqahu a'rabiyun وجذبه جذبة شديدة وقال أعطنا من مال الله الذي آتاك زوا ƙarshen hadisin amma tun da dai ya gane malun ne atina min malin lahi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ku bashi ku bashi ko haka wancan wancan bataccen da ya tashi yana manzo Allah sallallahu na rabo ya faɗi wata magana saboda kawai ya ce ya ambaci Allah a ciki manzo Allah sallallahu alaihi sayyidina Umar ya ce a bar shi ya kashe shi ya ce a kar ya fara duk da ya faɗa inna min dhi'i hadha qauman taqiruna salatakum ila salatihim zuwa ƙarshe amma menene saboda ya ce inna hadhihi qismatun ma urida biha wajhullahi to ya san wajhullahi to a bar shi sallallahu alaihi wa sallam to shi dama haka Allah yake duk wanda ya ba da lamarinsa don kare lamarin Allah ya zama shi ya rasar da zatinsa ya rasar da huwiyansa ya rasar da inniyarsa saboda Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ya koma kishinsa sai Allah ya koma kishin wannan shi yasa za ga Allah yana kishin waliyansa ko man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi hadisin sahihul bukhari don mene domin abin da ake nufi da waliyi shine wanda ya baiwa Allah lokacinsa gaba ɗaya lamarinsa gaba ɗaya na Allah ne shine waliyi shi ba da wani lamari nasa na kanshi nasa na kansa komai nashi na Allah ne rayuwarsa qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ba da wani lamari nasa ina ya fito lamarin Allah ina za shi lamarin Allah me yake yi lamarin Allah irin wannan mutumin to idan aka taɓa shi to ai shi ba da lokacin kare kai don dama shi ya riga ya baiwa Allah kansa gaba ɗaya to sai Allah ya tawallin kare shi shine man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi sai Allah ya ce to da shi za a yi fito na fito idan aka cutar da irin wannan Allah ya kare shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya cutar da lamarin manzan Allah ya isu ul adabi ya barna ya rashin ladabi ya yi isa'a ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan kamar yadda nace Allah yana yana rufe yana khatm a zuciyarsu to daga cikin abin da Allah subhanahu wataala yake yi sai ya bar shi ya ta aiki a zahiri yana ganin daidai yake yi amma Allah subhanahu wataala ya riga ya bata ayyukansa Allah ya ɓata ayyukansa gashi a zahiri yana ganin kamar yana don in ka ga mutum yana tuba yana neman gafara to ya san yana kuskure ne amma in Allah ya hana shi ya san yana kuskure to bai ma so shi da ya tuba bane ya nemi gafara shine an tahbata a'malukum wa antum la tash'uru ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'uru sai ayyukan ku su lalace ba kusan sun lalace ba balle ma ku je kuna neman gafara Allah sai ya ɓata aikin kaga wannan duk inda ka ji Allah ya ce zai ɓata aiki wanda ai ɓata wa aikin bai sani ba to dan an taɓa lamarin manzon Allah ne an tahbata la tarfa aswatakum fawqa sautin nabi ana magana cikin lamarin manzon Allah ne wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum bi ba'd sallallahu alaihi wa sallam faman asabahu shay'un min rahmatihi kamar yadda yace rahmatul hidaya fa na naji fi darain min kulli makruhin wal wasilu fihima ila kulli mahbubin shine wanda yake tsira a cikin gidaje guda biyu watan a duniya da lahira daga dukkan abin da ake ki kuma yake isa a cikin duniya da lahira zuwa ga dukkan abin da ake so ala tara anna Allah ta'ala ya qul wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shin baka ga Allah subhanahu ta'ala yana faɗa masa ba mu aiko ka sai jin kai ga dukkan talikai ba fa kanat hayatuhu rahmatan wa mamatuhu rahmatan kama qala hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum sai rayuwansa sallallahu alaihi wa wasallam ta kasance rahma kuma wafatinsa komawansa zuwa ga Allah subhanahu wataala ta kasance rahma kamar yadda ya faɗa rayuwata alkhairi ne gare ku kuma rasuwa na alkhairi ne gare ku wannan hadisin a wasu malamai sun inganta shi amma wasu da dama sun raunana shi akwai wasu lafuzan sama ko wasu riwayoyin sama wanda mawdu'ai ne ko da yake mafi yawan hadisai za a iya samun riwayoyin sa ai, komai ingancin su ba wani mamaki cikin wannan to dai wasu suna ganin mai rauni ne amma akwai wanda suka tafi akan ingancin sa ina ganin kaman al imamu Sayyuti ya inganta shi a cikin an kawo wannan a cikin manahilus safa sannan da dama dai daga cikin a'imma amma nasiruddin albani ya tafi a cikin rauninsa to amma irin wannan hadisan ba sa cikin hadisan da ake damuwa da sun inganta ko ba su inganta ba saboda ba hadisai ne da suke magana a cikin hukunce-hukunce ba za a yi isti'inasi da su saboda abu ne wanda yake magana a cikin saɓanin wata abin da ba hukunci ba wato rayuwata alkhairi ne gare ku kuma rasuwa na alkhairi ne gare ku saboda za a rika bijirar mun da ayyukan ko kamar yadda yake a cikin ragon hadisin abinda na gani mai kyau gode wa Allah gode maku Allah abinda na gani mara kyau in nema maku gafaran Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma daga cikin kuma alkhairin har yanzu a bayyanan waɗannan wanda ya kira su ikhwani ko waɗannan wanda za su yi imani da shi ba su gan shi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka ba lada na musamman saboda haka ɗin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka akwai alkhairai da yawa a ƙarƙashin haka ɗin shi ma kama kala alaihi salatu salam idza arada Allahu rahmatan bi ummatin qabada nabiyaha qablaha faja'alahu laha faratan wa salafa wannan hadisin muslim ne ina zato idan Allah subhanahu Ta'ala ya so jin kai da al'umma sai ya ɗauki annabinta kafin ita watan sai ya sa rayuwar annabinta watan ana ana nufin al'umma wanda suke rayuwa tare da shi kaman kaman sahabbansa kenan sai ya sa manzanta ya zama yana manzansu ya zama yana gaba-gaba cikin komawa zuwa ga Allah sai ya zama musu magabaci a lahira kuma kuma wato ya zama yana yana gabansu sallallahu alaihi wa sallam wato ya riga Yesu kuma magabacinsu yana gabansu sallallahu alaihi wa sallam wa samar samarqandi rahmatan lil ya yace abinda ake nufi da rahmatan lil ya yani lil jinni wal insi watan ya takaita al alami a cikin alam din aljannu da mutane bai gata yanda bai fahimci yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai zama rahma ga alam din saura ba kamar dabbobi to amma ni da kai duk mun san cewa manzo Allah alam ne ga rahma ne ga alam din dabbobi rahma ne ga alam din mala'iku rahma ne ga dukkan sauran awalin ma ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun ga yadda tsuntsuwa ma take kawo mashi kara ko sallallahu alaihi wasallam yana man faja'a hadhihi bi waladiha ruddu laha walda wuldaha sallallahu alaihi wa alihi wasallam ah, wa qila li jami'il khalqi ya ce a'a wasu malamai suka ce a ina falin jinni wal insi ga dukkan halitta lil mu'mini rahmatan bil hidaya ga mu'mini manzan Allah sallallahu alaihi wasallama rahma ne na shari'a wa rahmatan lil munafiqi bil amani min al qatl ga munafiki kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rahma ne ta yanda zai zama mashi aminci daga a kashe shi daga tonan asirinsa daga fallasansa rahmatan lil kafiri bi ta'khiril azabi sannan rahma ne ga kafiri da zai zama dalilinsa za a jinkirta masa azaba za a jinkirta azabansa so an koda da ta lahaza ɗaya ne shi ma rahma ne sannan kuma dalilinsa sallallahu alaihi wasallama Allah ya ɗauke azabtar da mutane da ayyukansu saukar da irin abubuwan da aka rika saukarwa al'ummun da suka gabata ko ko yanzu za a sauka za a gan shi fi itsarin dayyik jiddan a yanayi wanda yake ba zai zama cuta da dukkan halitta ba Allah ya ɗauke a ƙarar da duniya gaba ɗaya ko a ƙarar da al'umma ko a kifar da ita gaba ɗaya saboda laifin wasu ɗaiɗaikunsu saboda a dalilin abin da wasunsu daga cikin suke aikatawa Allah duk ya amintar da al'umma daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amintar da halitta daga waɗannan sai dai ya dan shafi wasu kuma Allah su wata ya ɗauke shi a babin jarabawa. A ƙalibnu Abbasin, radiyallahu anhuma, huwa rahmatun lilmu'mini na walkafiri, idh ƙufu min ma a saba gairahun min al’umamin mukaddi ba to gaya nan. Ibnu Abbasin za mu haƙura haka nan ina ganin za mu takaita mu bar abin da ya rage na lokaci da tambayoyi. Sayyidina Abdullahi Ibn Abbasin radiyallahu anhuma ma ya ce shi rahma ne ga mu'minai da kafirai saboda a dalilin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ɗauke musu abin da ya rika samun al'ummun da suka gabata wanda suke karyatawa na nau'o'in azaba da Allah ta'ala ya rika saukarwa ga waɗanda suka gabata na al'ummu saboda karyata manzanninsu za mu dakata haka mu bar abin da ya rage don tambayoyi na wa alaikum salam wa rahmatullah an yi min wannan tambayan satin kwaran litinin mutum ne yana sallah sai ya ji an faɗi sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam <laughs> na san dai komin dai a shafa haɗin mutum ba zai ce wannan sallan ta ɓaci ba ko mafi ƙarancin abin da za ka ce shine a ba a ruwaici cewa in an faɗi sunan manzan Allah sallallahu alaihi Sallama ka yi salati ba amma dai manzan Allah sallallahu alaihi ce don an ji sunansa a yi salati to amma dai a cikin sallah inda fi salati da shugla a takaice malamai sun ce ai salatin nan addu'a ne ita kuma sallah an yadda a yi addu'a a kowane lokaci to ka roki Allah ma zaman lafiya a ƙasa da dukiya da aminci da albarkan 'ya'ya balle salati ga manzan Allah Allah ya tsira da aminci ga annabi sallallahu sallama ai wannan shine min babi aula min babi aula ita ƙa'ida wato kowane abu wanda zai haɗa magana tsakanin na cikin sallah da na waje magana to ba a so a sallah zai iya kaiwa zuwa ga lalacewar sallah amma aka ji ambatan manzan Allah sallallahu kai salati baya cikin wannan hmm. illa dai kawai a ce abu ne wanda yake a misali lam yu'thar fi sunnati cewa idan ka ji ambatan manzan Allah sallallahu ko da kana sallan farilla ka yi salati ko da yake idan a mai khutba duk da kuma ka san khutba sashin sallah ne a malamai sun tafi akan cewa in ka ji musamman ma dai in liman ne mai khutban ya ambaci sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zaka yi salati to kuma ko ba liman ba ko na gefen ka ne ka san ko tashmitul atisi ba a yi ko mutum yayi atishawa ka ce yarhamukallah ana hudu ba ba za ka yi ba amma in na gefen ka kaji ya kira sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce sallallahu alaihi wasallama wannan kam ijma'an ko da ba liman ne ko ko dai ba ijma'an ba ina ganin mazhabul jamhur ina zaton ijma'in ne ma to na eh, sallallahu alaihi wasallam ba a riwaita cewa mamu zai ce ba amma idan ya ce shi ne wancan kamar addu'a ne shi addu'a a sallah kuma a ko'ina a cikin sallah ya halatta ana addu'a a tsaye ana addu'a a ruku'u ana addu'a a sujada ana addu'a a zaune wajen tahiya a kowane yanayi ana addu'a a cikin sallah ina fata an fahimta so sashi ne na addu'a ba a ruwaita a matsayin riwaya ba amma idan ka faɗa addu'a ne addu'a kuma ta halatta a kowane yanayi a sallah na shikenan kawai zai iya sadaka da niyan Allah ya ba wancan din lada idan kuma ya same shi randa da Allah ya hada su sai ya bashi ai kaga kuɗi ne kaɗan kuɗin ruwa ba wani abu ne wanda kuma ya yi ƙoƙarin ya bayar su ba wani abu dai kawai randa duk ya gamu da mai ruwa ya ce yana neman kuɗin shi to ko da ya yi sadaka shi Allah ya bashi ladan sai ya bashi kuɗinsa na na alaikum salam huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa samai fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli shay'in anan ba Allah ya ce ya halitta muku bane ba haka Allah ya ce ba ya halitta muku dukkan abin da ke cikin ƙasa haka ayar ce idan za a duba kuɗin nan gwargwadon matsayi matsayi a dinga cire wani duk mutum ɗayan da in an cire shi ku ma'anan zai tashi kai ta cire kowa banda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ga lakum din nan yana nan na'am ka fahimce ni ai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dan mu ya halicci duk abin da ke ƙasa ko Alƙur'ani ko to dan ni da kai ma Allah ya ce ya yi balle sayidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam menene abin da ke cikin duniyan ne da har ake tsayawa rigima shi fa ɗaya daga cikin manyan tabi'ai abidatu salmani shi cewa yi silin gashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma fi mashi duk duniya da abin da ke cikinta ko hadisin sahihul bukhari ne fa wato akwai wata ka'ida ina son ka ji ta da kyau ka rike ta shi lamarin na rasulullah abin da ya sa magabata suka gama lafiya ba su shishigi zan baka misali da zaka gane sai kai da wani mutumin garinku ka kaddara kai mutumin garin kura ne a kan kawai shi ya faɗo min sunan garin kura sai ya zama shugaban kasa yana da chief of staff sai kuka zo wajen shugaban kasa sai kuna son ganin shi kuka bi ta wajen pa kowa dai sai kuka cike sunanku wane kura wane kura sai ya zama chief of staff ɗin shugaban kasa mutumin kura ne shi ma sai shugaban kasa ya ce ku shigo sai ya muku goma ta arziki da kuka fita sai ɗayanku ya ce ai saboda chief of staff ne aka yi mana wannan saboda shugaban ƙasa ya ga garin kura a cikin sunanmu sai kai ka ce a'a ba wani don chief of staff kawai dai mu mun sa'a ne ko don kanmu ne aka yi mana kana ganin gobe in ka dawo za ka ga shugaban ƙasa shi fa shugaban ƙasa bai ce don chief of staff ya muku ba to lamarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana son taka tsantsan kwarai kar mutum ya rika shishige an ce Allah ya yi maka saboda manzan Allah ko dan kaza ka ce a'a kai ba haka ba ne in ma ba za ka iya ba baka san hujjan haka ba to kai shiru ya fi ladabi kar ka je garin ba haka ba ne, girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyanka ya tabu komai na ka ya lalace ban san ko ka fahimce ni ba kar ka je garin cewan kai ba haka ba ne kai kawai Allah dai ya yi maka garin haka sai kimar manzan Allah sallallahu sai ta ɗan tabo a zuciyanka sai komai ya ɓare ka gane taka tsantsan ɗin da nake nufi to ana yi a hankali ne in an ambaci manzan Allah sallallahu ana komawa cikin hankali a koma cikin hayyaci a yi taka tsantsan kar a ji garin kokarin wai kai ka faɗi abin da yake gaskiya ka je kai irin na wancan inna hadhihi qismatun ma urida biha wajhullahi shi me ya gani abin da ya gani a zahiri in ni ne ko kai muka yi rabon haka za a gaya mana mutane ne sun so su suka yi yaƙi su suka yi komai su suka yi ƙoƙari sai aka zo ana rabo kuma sai aka rika ɗaukan mai yawa ana ba wanda jiya jiya ya musulunta ana ɗaukan abu mai yawa ana ba wani wanda ana da alaƙa da shi na jini ko wani kaza irin wannan sai shi ya gani sai ya shishigi shi a zaton shi rabo na Allah shi ne in mutane goma ne a ba kowa ɗaya da jahilci ka fahimce ni sai ya faɗi wannan magana dalilin wannan aikin shi ya ɓare, ya lalace ba shi kaɗai ba Allah manzan Allah kaga wala zirwa ziratun wizra ukhra laifin wani ba ta shafan wani amma saboda janabin manzan Allah da aka yi wa rashin ladabi tsatson sama Allah ya zara albarka a cikinta tsatson sama zuri'an sama wanda ba su komai ba ba a yi da su ba amma Allah ya zara albarka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce gaba ɗaya fitina ma ta tsatson shi za su taso wallahi taka tsantsan ake yin an ambaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka sahabbai suke yi don haka malamai suka ce idan aka kawo hadisi maudu'i kasan maudu'i ba kirkirarre na ƙarya amma yana nuni ga girman manzan Allah sallallahu in ba a makaranta ne wajen karatun ilimin hadisi da sanin da tahriji da fitar da eh, sahihi da gasaƙin ba to karkai saurin cewa wannan ƙarya ne bai inganta ba malamai suna ladabi har da irin wannan hadisin kar su je garin karyatawa wani abu ya ɗarsu a zuciyarsu na rashin ladabi ga janabin manzan Allah sallama ko a zuciyar mai saurara ya zama dalilin lalacewan ayyukansu an fahimta amma in a makaranta ne sai a ce a ai wannan gashi ga matsayinsa a ilimi a wajen malamai da sauransu da kaza a karantar da mutane in a makarantar da wannan fannin ake ilmantarwa so gaskiya lamarin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam magana ce kawai ta ladabi ka tuna zama a ɗakinsa zama a ɗakinsa bayan an gama cin abinci a yi fira ka ji yadda Allah ya kira abin izaya ne cutarwa ne ga manzan Allah sai muka je na innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum azaban muhinan zama bayan ana fira bayan cin abinci kuma fa wanda ake maganan nan da su fa sahabbai ne fa wanda suka fi kowa girma lamarin ba karami ba ne ba karami ba saboda aka ayi taka tsantsan a yi taka tsantsan ko babanmu da mamanmu sun cancanci wani nau'in ladabi a magana kar mu saki magana kawai an ce an mana abu don su mu ce mu ba don su aka yi mana ba a'a da hankalinmu kuwa babanmu da mamanmu ma mahaifanmu ya kamata mu yi taka tsantsan idan aka ce albarkacinsu aka yi maka kar yi gardama ko da ka san kai kila kokarin ka ne effort ka ne ka zaka ce eh to in ana illa hasanatun min albarkan albarkansu nake ci in ba dan su da kaza ba ka gode amma ka ce a'a ba dan haka bane kaza kaza a'a me ya kai wannan ɗa da ya haifu zai yi wannan magana akan iyaye ma kenan balle sayyidul awwalin wal akhirin haka wallahi sai an yi taka tsantsan Allah ya kare na wani mutum fallasa laifin munafiki mutum da munafiki ko a unguwa yake ko a ofis kuke tare da shi makareci ne kuma zinaci ne amma kare cutar da mutanen da ake tare da su sai ka fallasa laifinsa ya halatta ka fallasa shi laifin munafiki to kalmar munafiki na san kana nufin annifaqul asgar ne ba la'akbar ba ba nifaq na imani yawancin munafiki in aka ambace shi alqur'ani ana nufin annifaqul akbar ne wanda yake yana kafirci amma yana bayyana musulunci amma ni munafaka na cikin mu'amala wanda hadisi ya ce ayatul munafiki salasun dinnan ko arba'un wannan nifaq ne karami ba shine wancan nifaq din ba to idan annifaqul akbar ne Allah ya ganar da mutum to yana da ya tabbatar yana da ne a kai to ba laifi ya sanar saboda kiyaye mu'mine daga cutarwan wannan mutumin amma idan wai dan mutum yana wasu sa wani saban Allah dan abin da ka faɗi duka laifi ne ba za a kira shi munafinci ba wato yana saban Allah yana ɓoye wannan saban Allah shine ha'ini ha'ini eh, eh to zina dai daban yana zina Ah. a ina zuwa ina zuwa wato rufa mashi asiri shi yafi rufa mashi asiri shi yafi mazinaci sai dai idan misali a barnan ta yi yawa sai ka sai ka yi koda da kinaya cewa a yi hankali da wani a daina kaza amma kar ka fito ka ce ya yi kaza ko yana kaza rufa mashi asiri mafi yawan laifuka rufa mashi asiri ya kamata amma kamar mu'amala yana zambo cikin mu'amala to wannan za ka iya faɗa ma wanda ka ga zai mu'amala shi Wani, a babin nasiha wani yana da matsala a mu'amala ta kuɗi ka yi hankali da shi a babin nasiha ba laifi wani a mu'amala iri kaza yana da matsala ba laifi ka faɗa to haka shi ma kaman wancan mai wancan abin da ka ambata da farko din idan kaman ya zo wajen maganan ko aure ko wata abu dai zai haɗa shi da wani wanda yake wannan laifin nashi zai iya cutar da to za ka iya faɗi amma ba ka fito ka faɗa ba irin akwai wani laifi da ya kamata a kula da wani kafin a yi ko a ƙara bincike ko makamancin wannan dai amma dai suturta musulmi sashi ne na imani kuma wanda ya suturta musulmi Allah zai suturta shi a don haka yana da kyau suturta musulmi komin laifin da yake yi ka bar shi tsakaninsa da Allah ne ba laifi kai ka je kai masa nasiha da sauransu amma kada ka ɗauki uslubin fallasa shi a cikin mutane a gani sayyidina umar wani ya taɓa faɗin irin haka sayyidina umar ya zane shi amma ka kai tun da ba shugaba ba ne ba alkali ba ne ba za ka yi zana ba amma kage wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana cikin alaman alaman taɓewa ya eh, Allah ya kare mu eh. ko da yake sayyidina ali ya yi bacci ya ce Allah ne ya nufe shi amma wannan shi kuma nashi mukami ne na'am akramatullah na gane a ah, a ah, to ya tabbatar da mutumin ya rasu ne to ai in ba ya tabbatar da rasuwan shi ba na ɗaya dai wannan mutumin wato yana buƙatan ya jaddada tausayinsa ba da tausayi kana da mota ka bige mutum a keke ya kamata ya wajaba ka tsaya ka nemi rayuwansa ba ka tuna kai naka abin da zai iya faruwa daga wanda bai faru ba shi na shi ya riga ya faru kuma kai ne sababi kamata ya kai gaggauta ɗaukan shi ka kai shi asibiti ko me zai faru da kai wannan ya yaƙinin naka in ma ya faru da kan ya zama fara tsakaninka da Allah balle ba ma abin da zai faru saboda aka wannan guje-gujen da ya yi alama ne na raunin imani alama ne na raunin imani da rashin tausayi da kuma yadda duniya ta lalace da farko kenan na biyu kuma game da azumi a zai iya 'yan tabawa zai iya 'yan tabawa in ba zai ya tabbata mutumin ya rasu zai iya 'yan tabawa na kana ta kallo na ina zai sami bawa sai je ya nema sai je ya nema in akwai tun da dai bature ne ya yanta bayin duk da yake wannan matsala ce ita ma ta al'akamun sulfaniya idan sarki ya ce mu duk garinmu bayi mu mun yanta su aka haɗu a fadan sarki aka yarjejeniya akan haka zai iya zama su yantu ɗin saboda haka da matsala ce ta imama to amma amma dai wannan matsala ce akwai saɓani duk da haka so da kila ko da bature ya yanta bayi akwai wanda sun ɓoye nasu wasu yanta ba ko kila so da aka sai ya je ya nema sai ya je ya nema ya yanta in zai samu a'a wato malaman shafi'iya sun faɗi maganan ciyarwa amma yana da rauni kwarai da gaske saboda kiyasi suka yi mai rauni ƙur'ani bai ambaci ciyarwa ba a cikin kisa kawai sun yi kiyasi ne da wata matsala wanda yake kiyasi ne mai rauni kwarai da gaske da malamai ba su sallama masu ba no. an gane to kasan shi akwai bambanci tsakanin ladabi da soyayya soyayya za ta iya sa mutum ya yi wani abu a masa uzuri ko da idan yana cikin hankalinsa za a iya kiran wannan abin rashin ladabi so idan soyayya ce ta gaskiya za ta iya zama ma mutumin da ya aikata uzuri amma dai ba ladabi ba ne ba ladabi ba ne an fahimce ni amma zai yi soyayya ta sa mutum ya yi abu kuma ya zama uzuri yanzu za a ga mutum gemai-gemai dattijo a cikin 'ya'yan shi da jikokinsa makila ana kwallo-kwallo wannan tarkacen in tim din da yake so ta ci sai ya tashi ya ta ci karawa inda ba minti biyar za a aje masa miliyan ɗaya a ce da allah ya yi irin rawan da ya yi ɗazu zai ce kun ɗauke ni mahaukaci ne ko ba haka ba zai ce ya za a ɗauke shi mahaukaci ko ba zai yi ba ko me za ka ba shi amma ɗazu saboda kawai an ci ƙwallo ya fita hankalinsa daɗi da soyayya ta sa shi ya yi wasu abubuwa wanda wanda in ya dawo hayyacinsa in aka ce ya yi sai ya ga an raina shi to haka soyayya take daɗin soyayya to saboda haka shi ba a cika masa hukunci ba ba a cika hukunci da shi ba ana fitar da shi in ana maganan ka'ida domin abu ne da aka yi kama a ce out of senses a wannan kuma ƙur'ani ne hikaya ne ladabi shine ka karanta kawai a karanta kalla ba wani maganan ka ji nauyi ta yaya za ka ji nauyin karanta maganan allah ai anan kuma daɗi za ka ji a nan kuma daɗi za ka ji in ka ce wai ka zo karanta maganan Allah an faɗi sunan manzan Allah ka tsallake mai kai kenan kuma ai daɗi shi ne ka karanta kuma yanzu a nan yadda Allah ya faɗa shi fa ƙur'ani yana da wani abu ya ishe ka daɗi duk abin da kake karantawa cikin alkur'ani banda Alƙur'ani ba abin da ke da wannan duk abin da kake karantawa wai wannan wajen wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taba harshensu ya taba faɗin wannan abin da waɗannan haruffan da lafuzan da kake faɗa an yi wani lokaci da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi waɗannan abubuwa ka da abin da kake da yaƙinin sa haka don hadisin da ka sani ka da hadisin da kake da yaƙini in ba irin na mutu abbad bi alfaziha ba da za ka ce haka manzan Allah sallallahu ya faɗa da wannan lafazin domin ana riwayan shi da ma'ana shi hadisi amma alƙur'ani lafazin ne da kake faɗin nan to kama rika faɗi kana istisharin cewa wannan abin hakan nan da kake faɗi wata rana a bayan ƙasan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abubuwan nan da kake faɗa ai ya fi komai daɗi ai ya fi komai daɗi baka da wani abu da kake da yaƙini kaman wannan ko kamar yanzu ba muna tafiya a garin madina mai ta jin daɗi ba muna jin cewa manzan Allah sallallahu ya taka wajen nan da muke takawa amma inda ya taka ai ba inda muke takawa ba ne inda ya taka tsakanin shi da inda muke takawa kila yanzu akwai akwai akwai me ake cewa mita kila ya kai saba'in ko hamsin ko an kwakusha kasan an yi underground underground ɗin ma ba ɗaya ba ba biyu ba ma ko an kwashe kasan yanzu ainihin kasan garin madina in kana za ka iya yawo kilomita biyar ko fiye da haka a garin madina kana neman ainihin kasan garin madina la ilaha illallah <laughs> ni fa'anan wajen rauni na yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallallahu alaihi wa sallam kana neman ainihin ƙasan wacce wacce sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi ya tafiya a kanta din wacce ya gani din ko ba za ka gani ba sai ɗaiɗaiko ƙila sai mai rabo rabon ma ya kai rabo ko ka je ka sami wajen nan ka ce nan wajen inda nake tafiyan nan nan ne manzan Allah sallallahu ya tafiya ba wai kasan da aka kwashe eh, ci gaba ya zo aka ci gaba ne ko ci baya Allahu alam gine-ginen zamani da sauransu aka yi gine-gine aka kwashe kasan aka abubuwa dai amma shi alkur'ani in kana karantawa wannan lafazin naka shi din ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya taba faɗa wani lokaci haba ai daɗi ya kai daɗi ko daɗi ko ka'aba da kake ganin ta haka ginin ka'aban nan ba ka da wani waje da zaka ce tabbas wajen nan haka yake ginin nan zamanin lokacin manzan Allah shi shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi ya gani ko ya taba ya ta an rusa an sake ginawa an rusa saboda haka canje canje da ya shafe ta ka'aba fa saboda haka ai sai ɗaiɗaikun abubuwa don haka sai mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala

wata rana wani mutum ya zo wajen na abdullahi ibn abbas ya ce ya imam hal ala man qatala mu'minan tauba yace shin in mutum ya kashe mumini zai iya tuba da abdullahi ibn abbas ya ce wallahi ba tuba yace ba tuba la yace wallahi yace la ce ba tuba kawai dan wuta ne ya ja masa ayan da ka faɗa sai da ya tafi mutane suka ce almajiran sai na abdullahi ibn abbas suka ce ya imam ba hamsin da muka saba ji kana bayarwa ba kenan mun san mun san kana cewa alaqatil amdi tauba aw liqatil amdi tauba yace a a yace ai ba ku lura da idon shi bane ni na gani yace ai daga ganin idonsa da ya zo na gani a idonsa laifi aka yi masa ya ɓoyo takobi ya biyo ta waje na ya ji in ya je ya kashe wanda ya laifin zai iya ya tuba Allah ya yafe sai na hana na kashe na dakatar da barnan daga nan na ce ko ya tuba Allah ba zai yafe ba kaga sai na kwantar da sakinarsa na kwantar da fa'irarsa saboda bai riga ya aikata ba amma idan mutum ya riga ya aikata laifi a kara makalla in laifi ya riga ya faru to ai magana a ce kuma ba tuba kuma bai taso to in ba tuba shi ne ya ci gaba da sharholiya a'a sharholiya ina nufin barna ya ci gaba da barna shi ma da kafara min babi aula min babi aula in an yafe masa zai yi kafara idan babu hukunci a lokacin ba za a iya hukunci ba da sauransu zai yi kafaran shi ma misali kuma babu babu babu hukunci babu doka da za ta tabbatar da doka a kansa akwai kafara dole ai dama wannan ba ma hukuntu eh to ai shine duk dai maganar ce dai misali dole akwai biyan diya to idan ya zama babu hukuncin da zai tabbatar masa ko da makamancin na ban ji ba fa oh <laughs> to ka san riwayar na na Aisha ta ce ba za Allah sallallahu yana yi kaman bai karanta ma sura ba wato kaman Fatiha kadai ya karanta saboda saurin yanda yake yin su khafifatain to shi yasa sai wasu suke ganin cewa Fatiha ne kawai ba sura amma kowace nafila Fatiha da sura ce illa dai suran kasira ce jiddan نعم نعم bata bata ba ya ce hadisun alhalalu walharamu wal haramu bayyin na huma amma dama fa umurun to ka gani da aka dama huma umurun mushtabihat wanda suna da shubhan haram da shubhan halal watan ba wai haram ne ya bata halal ya bata ba haram yana nan bayyinin halal bayyin kai dai kawai mushtabihat din sun ƙara yawa watan halal din da yake zalla halal yayi karanci kalla halalun illa wa fihi dukhnun min al haram an fahimta to shine wannan amma halal yana nan bayyinin haram yana nan bayyin to amma dama wannan wannan Ina na sami lokaci wata rana zan mana bayani akan abin da ake cewa alhajatul amma wa daruratul amma wata rana akwai abin da malaman usul malaman na malaman usul malaman maqasid suke kira alhajatul amma da ad-daruratul amma wajen maganan tanzilul hajati manzilatar darura tanzilul hajati amma manzilatar daruratil khassa wasu matsaloli ne dai to wato ka san yanzu kamar wajen mu'amalan kuɗi kuɗi ya zama safi halal ɗari bisa ɗari yana da wahala yana wahala ba wai mustahil ba ne yana nufin wajen mu'amala kamar da bankuna da sauransu da makamantan wannan to in na sami lokaci ko ran alhamis mai zuwa in allah ya raya muna nan in aka tuna min da isasshen lokaci to kila ɗan yi bayani gwargwado eh amma dai lallai ba wai cewa ne mutane su yi da haram ba amma idan al'umma rayuwar al'umma ta zama irin wannan to wannan sai kamar ka ce level ɗin sai a ɗan sauke minimum requirement ɗin ka fahimta na halal ɗin sai ya ɗan sauka kaɗan saboda yanayin